Maimaitawar Shari'a Sura goma sha tara Biranen mafaka Sa'ad da Ubangiji Allahnku ya hallakar da al'ummai waɗanda yake ba ku ƙasarsu, sa'ad da kuka kore su kuka kuma zauna a biranen da gidajensu, sai ku keɓe wa kanku birane uku waɗanda suke a tsakiyar ƙasar da Ubangiji Allahnku yake ba ku, ku mallaka, ku gina hanyoyi zuwa cikinsu, ku kuma raba ƙasar da Ubangiji Allahnku yake ba ku gādo kashi uku, saboda duk wani da ya yi kisan kai ya iya gudu zuwa can, ga doka game da mutumin da ya kashe wani, ya kuma gudu don ya ceci ransa, wani wanda ya kashe maƙwabcinsa ba da gangan ba, ba kuwa da wata ƙiyayya tsakaninsu a da ba, misali, in mutum ya je jeji. da maƙwabcinsa domin yankan itace, sai ruwan gatarinsa ya kwaɓe daga ƙotar yayinda yake saran itacen, ya sari maƙwabcinsa har ya mutu, mutumin nan zai iya gudu zuwa ɗaya daga cikin waɗannan birane don yă ceci ransa, in ba haka ba, mai neman ɗaukan fansa jini zai iya binsa cikin fushi, ya cim masa. saboda nisan hanyar har ya kashe shi, ko da yake bai cancanci mutuwa ba, tun da yake ba ƙiyayya tsakaninsa da abokinsa a da. Wannan ne ya sa na umarce ku, ku keɓe wa kanku birane uku, in Ubangiji Allahnku ya faɗa da yankinku, kamar yadda ya alkawarta da rantsuwa wa kakanninku, ya kuma ba ku ƙasar gaba ɗaya kamar yadda ya yi musu alkawari, idan dai kun lura kuka kiyaye umarnin da nake ba ku a yau, wato, ta wurin ƙaunar Ubangiji Allahnku, kuka kuma yi tafiya kullum cikin hanyoyinsa, to, sai ku keɓe ƙarin birane uku, ku yi haka don kada a zub da jinin mara laifi a ƙasar da Ubangiji Allahnku yake ba ku gado, don kada. ku ku kuma zama masu laifin zub da jini, amma idan wani mutum yana ƙin maƙwabcinsa, ya kuma yi kwanto yana fakonsa, ya yi masa rauni har ya kashe shi, sa'an nan ya gudu zuwa ɗaya daga cikin waɗannan birane, dattawan garinsa za su aika a kawo shi, a dawo da shi daga birnin, a miƙa shi ga mai neman fansar jini don yă kashe shi, kada ku ji tausayinsa, dole ku fid da laifin zub da jinin marar laifi daga Isra'ila, don ku sami zaman lafiya, kada ka gusar da dutsen nuna shaidar iyakar maƙwabcinka, wanda kakanni suka sa, a gadon da ka samu a ƙasar da Ubangiji Allahnka yake baka mallaka. Shaidu Shaidar mutum guda ba ta isa a tabbatar cewa mutum yana da laifi game da laifin da ake tuhumarsa ba, ko kuwa a kan wani laifin da ake zarginsa da aikata ba, dole a tabbata da batun ta bakin shaidu biyu ko uku, in wani ɗan shari ya tashi ya yi wa wani shari, don ya sami wani da laifi, dole mutanen nan biyu da suke rikici su tsaya a gaban Ubangiji, a gaban firistoci da alƙalai waɗanda suke aiki a lokacin, dole alƙalan su yi bincike sosai, in kuma aka tabbatar mai ba da shaida maƙaryaci ne, yana ba da shaidar zur a kan ɗan'uwansa ne, to, sai a yi da shi yadda ya yi niyya ya yi da ɗan'uwansa, dole ku fid da mugu daga cikinku. Sauran mutane za su ji wannan su kuma ji tsoro, ba kuwa za a ƙara yin irin wannan mugun abu a cikinku ba, kada ku ji tausayi, rai ya zama a maimakon rai, ido a maimakon ido, haƙori a maimakon haƙori, hannu a maimakon hannu, ƙafa a maimakon ƙafa.